ربكم أيها المسلمون قالوا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون no. نعم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وهراس الأقيدة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu a wannan yini da muke ciki na sha biyu ga wannan wata mai albarka wato shahar ramadan muna gode wa Allah muna gode wa Allah muna gode wa Allah Allah kuma ya karbi ibadunmu wanda muke yi a yan uwa a karatunmu na jiya mun kammala wannan sura da ake kira suratul buruj za muka kalli wannan sura musamman daga ayoyin ƙarshe inda Allah yake gwada cewa shi Allah ne hmm. duk wani mai karfi a lokacin da Allah ya cewa ne Muhammad akwai waɗansu ƙarfafa ƙarfi na gabbai akwai kuma ƙarfi na mulki ɓangare biyu fir'auna yana gadara da ƙarfi ne na mulki Samodawa suna gadara da ƙarfi na me na jiki sai Allah ya nuna duka kuma duka kaga fawa ne mm. sai Allah subhanahu ta'ala ya nuna cewa wannan ba komin ne. Mm. damka da Allah zai ma mutumin da yake azzalumi tufai na da tsanani tsananin da ba ka iya kwatantawa inda inna ta rabbika kalashe da ya fara Allah ya sake nuna cewa su fatsani da a halittunsu babu shi ne wanda yubdi uwa yu'idu shi ne wanda ya faro halittar ɗan adam ba da wai ya ga wani ya kokaya ba kuma zai rayu kuma zai sake dawo da shi a rayuwa bayan ya mutu kuma yake shi ne ke yin gafara kuma yake nuna ƙauna da soyayya ga bayansa sai ce zul'arshil majid to anan mun yi bayanin al'arashi muka ce al'arashin Allah subhanahu wa ta'ala girman al'arashin Allah kafin al'arashi muka ce akwai al muka ce idan aka ɗauki sama da ƙasa aka sa a kursi yana bacewa kaga wannan yana nuna maka a hankalinka na mutum da Allah ya baka da iya iliminka da Allah ya baka daidai iliminka don kowa da daidai ilimin da Allah ya bashi don wani abin da Allah ya na ilimi duk wani mai ilimi masani za ka ga akwai abin da bai sani ba hmm. duk wani mai ilimi za ga akwai abin da ya ɓace masa bai sani ba shi ya sa karkare na kowa a rayuwa hmm. zai yau kana ganin kai profesa ne akan wani abu kaza ka zo ka ga wani na da riga mai da ce yana share mota yana kwanci kafan mota karkare na shi ilimin da yake da shi za ka bukace shi ko kana so ko ba ka so kuma ba don Allah ya irin wannan tsarin ba duniya ba za ta zauna lafiya ba babu mutumin da ke bukatan a ce yau ya sai mota ya yi fatan motar ta lalace babu wannan mutum amma kuma a lokacin da ka sai mota ba ka fatan ta lalace Allah ya ije waɗansu mutane abincin suna nan sai motan ka lalace kuma za su samu abinci wannan basiran ka ne Kwan watan dole ta lalace su ba suna nan suna jira salar ka san kai fashe ka kawar masu lanta ka ba su ba ke gyara maka motar duk ilimin ka ba kai saka gyara ba ta ka yi fashe organizer jira ya maka iska glass ka yi fashe a gyara maka motar gita shi baka nake zo ya duba ko ruwaya wannan tsari ne na Allah da ya tsara kowane abu to saboda haka duk wani ilimin da kake da shi akwai iyayen da Allah ya ije maka to saboda haka ubangiji su mata nuna mana shine mai komin to ita sama da kasan da halittun da ke ciki da an kwashe an zuba a cikin a cikin mai kursi sai bace kursi din aka sa cikin al'arashi al'arashin ma'ana kursi sai bace to yaya kake kwatanta girman Allah maɗaukakin sarki mala'ika fada Allah ya sa muka ce mala'ika jibrilu fuffikinsa ɗaya ya rufe sararin samaniya to wai zuciyanka na hararo girman Allah zuciyanka da kuma bautansa ubangiji wata ala hadisi ya tabbata a ah, manzo Allah yake cewa idan dan adam mutum na cikin bakin ciki manzon Allah ma aka ganshi yake yi na'am yace idan mutum na cikin bakin ciki damuwa ya dame ka to zaka yi tawassuli da al'arshin Allah subhanahu wataala sai Abdullahi dan Abbas yake ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce la ilaha illallahul azimul al-halim hmm. la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim wannan kalman manzon Allah ya ce in kana cikin damuwa ka dinga karantawa Allah subhanahu wataala yana fitar da kai cikin damuwa la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim kaga an sa kalmar al'arashi ubangijin al'arashi mai girma wani malamin Allah ya saka masa da alkhairi yake cewa wannan kalman wani ɗalibi ya ji malaminsu ya faɗa a masallaci wani rana suna zaune mana tun da ya faɗa sai je ya haddace yana karantawa domin za ka ce annai muhammad ya faɗi abu ko ya tabbata annabi ya ce kaza sai kai abin to Allah subhanahu wataala baya kujetar da ya yaqini kawai ake son kasa domin in ka dauki kalma aka ce la ilaha illallah al babu abin bautawa da gaskiya da cancanta illallah sai Allah Al'azim babba Allah mai girma halim Allah mai hakuri mai juriya in baka ban ka samu Allah sai kifa duniya la ilaha illallah rabbul arshil azim babu abun bautawa da gaskiya da cancanta face mai sai Allah subhanahu wata'ala ubangijin al'arashi al'azim babba don nan yace zul arshil majid kaji da kansa ya faɗa hmm. sannan yace la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya illallah sai Allah rabbus samawati ubangijin sammai wal ardi da kasai wa rabbul arshil karim da kuma al'arashin na mai karamci to wani girmamawa ne kuma ya wuce wannan wannan bawa Allah ya ji limamin su ya faɗa a masallaci wani rana suna zaune Allah ya kiyaye kawai sai kidnappers su kwashe su kidnappers na yanzu da ake rigingimu da su a Najeriya wanda ya goya shi kidnapper ɗaya daga ciki da ya goya wannan bawan Allah sai ji na karantawa لا إله إلا الله العظيم الهليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكريم to kusan galibi mutanen nan su mashaya ne masu wannan wannan ba Allah na ta karanta yana ta karanta da buɗe bakin shi sai ce mishi inda za ka ɗauko ka sa a kanka wallahi sai mun tafi da kai wannan magana ba dadda ba ne? ba addu'a ba ka ɗauko Kur'ani ka sa a kanka sai sun tafi da shi to kuma Allah zai nuna musu shi Allah ne wallahi al'azim aka ce aka tafi da su shi yana ta karanta wannan azkar la ilaha illallah la ilaha illallah al'azim al-halim La ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim yana ta karantawa yana ta karantawa shi kuma yana ta maganganun banzan su da ya dauke sama shi suna tafiya an taro su an zo da su ana zuwa da su da zuwan ogansu sai ce musu waye ba ku izini ku je ku kwaso mutane yau yau ba na ce muku yau ba aiki ba ku kalli hukuncin Allah yau ba na ce muku yau ba aiki ba saboda haka mutane ko kwaso su ku koma da su inda ku kwaso su wannan ba karfin mulkin Allah ba ne da wanda ya azka din da wanda bai azka din ba Allah ya gwada musu shi Allah ne sun shiga bakin ciki Allah ya fitar da su sau da ka abdullahi da ba cewa manzo Allah yana karantawa sau haka in ka shiga bakin ciki wallahi azim ka karanta da yaƙinin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zul'arshil majid ba abinda Allah ba zai maka ba saboda haka al'amarin Allah sai shi Allah abin shi ba ruwanka da boka ba ruwanka da wani ɗan tsibbu ba ruwanka da wani gobe da nisa ba ruwanka da kowa ka yi alaula ka tashi cikin dare ka roƙi Allah ka yi tawazi ubangiji mai yin abin da yake so hmm. ba wani azalumi da zai zalunci ya ce ya sha wallahi Allah ya samu dace to yau kuma za mu shiga sabon sura suratul tsari Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتغائب نعم bale ce Suratu tariq wannan sura ana kiranta da suna suratu tariq A tariq suna ne daga cikin sunan naki na me na taurari tauraron nan da yake da haske tsananin haske wanda yake haskaka sama wannan suran bila jadal sura ce makiyya. tana da ayoyi ɗaɗɗaya har guda goma sha bakwai babban jigon saƙon da wannan tsoron ta ƙunsa shi ne mai bayani dangane da nuna ƙudura ta Allah subhanahu wa ta'ala da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kiyaye kowane irin abu da yadda Allah yake sarrafa abin da yake so da yadda Allah yake yin abin da ya ga dama da kuma hujjan cewa kiyama tabbas za ka tabbata kuma za ka tsaya kuma da kudura ta Allah cewa shi Allah zai ta da wanda ya mutu saboda haka Allah kuma ya nuna maka cewa a ranar alkiyaman nan akwai ranar tonin silili yana nan zuwa ko ka ce yi kushe an saƙin ko tubular sara'is duka ɗaya ne za mu karanta gaba saboda haka ranar na nan zuwa wannan an gaya maka ne domin ya zamanto ka bi duniya sannu-sannu sannan kuma tsoron ta kunshi bayani dangane da cewa alkur'ani littafi ne wanda ya ya kunshi bayani daki-daki kuma bayani ta gaskiya ba tare da wasa ba sannan kuma da ba mu ainihin muminai haƙuri da shi kanshi annabi muhammadin dangane da irin cutar wanda kafirai masu ta Allah suke musu Allah zai ce kai haƙuri ka yi jinkiri ka musu jinkiri ka yi haƙuri ka daure ka ɗan ba su lokaci kaɗan ka gani ko za su kai labari sai Allah subhanahu wata'ala ya fara da cewa wasama'i bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wasama'i wa tariq abu guda biyu ne akwai as-sama akwai kuma at Allah ya ce wasama'i ina rantsuwa da sama haka Allah ya faɗa Allah na rantsuwa da sama wa tariq Allah kuma ya ce ina rantsuwa da abbarik wa ma adaraka mabbarikun menene ya sanar da kai kai wannan manzo mai girma wa ma adaraka uallimuka ya muhammad mabbarik menene wannan abbarik din sai ce annajmu safi shine wani tauraro wanda yake da tsananin haske da yake haskaka sama yanzu kalli da Allah subhanahu wa ta'ala yake yin rantsuwa da wani abu wanda yake wannan abun halittarsa ne kai a matsayinka na bawan Allah baka da wannan hurumin kai rantsuwa da wani abu na halitta baka da shi hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda ya zamo zai yi rantsuwa to ya rantsuwa da Allah ko ya ja bakin shi yayin shiru shine mutuncinsa amma kaga Allah ya yi rantsuwa da sama Allah ya yi rantsuwa da tauraro to saman nan da Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da shi wai menene saman nan ta kunsa a matsayinka na halittar Allah ya kamata ka yi la'akari da wani abu yanzu ka ɗaga yi da kalli sama ka fi samun aminci da wannan saman da bai da turaku da idon kai ke gani sama da ɗakin da kake kwanciya a ciki yau kana kwanci a ɗakinka da hannunka ya sawara shi aka yi mishi turaku aka mishi kowane irin abu na zamani da na da aka yi mishi ka samu full confidence ba wani abin da zai faru amma da zara an ce maka an fara wani hadari mai karfi da tsawa ya fara zuwa za ka ga in ka ji ba daidai ba kana son ka fita waje ne to yana za me yasa za ka je waje ya kafi aminta da wannan da ba bai da gwafa amma ko wannan baka aminta da shi ba to ka san karatun da aka samu ka wannan a tunaninka to imani ake son ka kara imani ake son ka kara shi yasa Allah yake cewa a can sun suratul lukman falakar samawati bai gairi amadin ta rauna ba walakon samawati bai gairi amadin ta rauna na wa alƙofin asirawa siya an dalida bikin wa basa fiya وبث فيها ya ce دابة الله سبحانه وتعالى خلق السماوات بغير أمد ترونها Allah ne fa wanda ya halicci sammai guda bakwai bai gairi amadin babu wani gwafa babu wani abin da ya rike shi wannan fa ba wai an yi rufa-rufa ba ne ta rauna idon kafa yana kallo haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da ya halitta sammai ɗin. wa alka fil ardi rawasi an tami da biku sai jefa manyan duwatsu kuma kan kasa don ta dinga kai kawo da ku wa basa fi hamin kulli daba. mu ne daba. Allah ya watsa cikin kasa kuma yake wa anzalna wa anzalna minas sama'i ma'an yace daga sama kuma muka dinga saukar da ruwa fa ambatna fiha min kulli zawjin karim duk wani nau'in Abun shuki Allah ya fito da shi daga ƙasa to shi yasa abin da ke sama yadda Allah ya yi sama kuma sannan kalli saman nan da labarin da manzo Allah ya bayar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sama na daya ya buga kofa ya kwankwasa kofa haka hadisin ya fara kuma ya ga halittu a ciki ya ga annabawa a ciki wa'ansu wanda suka mutu ya ga ko ba abin da ake sai bauta wa Allah ya sake ganin dandazon mala'iku a wajen kuma aka ce maka faɗin sama na ɗaya tafiyan sama na ɗaya zuwa na biyu kusan tafiyan shekara 500 ne da akan abin hawan da ya fi kowane irin abu mai kowane irin abu sauri sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haza khalqullahi fa'aruni هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمين في ضلال بعيد ظالمون نعم الله يتي هذا خلق الله wannan fashi da halittan Allah Allah ya yi halittan kuma ya yi rantsuwa da halittan kuma ya hana ka kai rantsuwa da halitta amma fa'aruni ma za khalaqa lazina min duni wanda ba Allah ba bai suka halitta Allah ce ba abin da suka yi bal zalimuna fi dalalin mubin azzalume ba abinda suka iya yi in ban da cikin me in ban da zalunci mabayyani kuma suna cikin bata saboda haka Allah ya yi rantsuwa da sama rantsuwan da ya da abinda saman ta kunsa kaga akwai su a ciki sannan wa Allah ya ce na rantsuwa da wannan tauraro da afari wa ma'adaraka kai wannan manzo mai girma me ya sanar da kai kuma waye baka labari menene wannan afarik din sai ce afarik shine annajmu faqih hmm. tauraron nan wanda yake da tsananin haske wanda yake haskaka sama wanda yake fitowa bayan wuri ya duhu sai ya haskaka sama wanda kuma da wannan hasken kana tafiya kana kuma amfanuwa da wannan hasken duk irin wannan ayat din da Allah yake kawwa me sa mutane suna kakata da tunanin su su imani da Allah shi kadai ba Allah ya ce in kullu nafsin lamma alaiha hafizun in wannan zai iya zamantowa kamar muhaffaf min In sakila hu yanda lamarin yake kullu nafsin kowace rai da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta da ka sani to lamma alaiha hace akwai wani mai gadi hmm. mai tsaro wanda Allah ya ataci da wannan rai din wayanda suke tare da shi ko kace suna gadinsa ko kace suna tare da shi suna ainihin directing nasu zuwa ga wasu abubuwa ko ka ce suna kiyaye duk abin da ya yi su rubuta shi yasa Allah yake faɗa a wani wuri can cikin sautin zuhur am ya sabu na an na la nasma'u wa najwahum bala wa Allah ya ce am ya sabuna wai tsammani suke yi an na lanas nasma'u rahun ba ma jin abin da suke yi haba ba ma jin abin da suke yi in la nasma'u sirrinsu sirrin su je su yi sirri ba ma ji wa najwahum da ganin su hmm. ai babu yi. Allah ya ce bala tabbas wa rusuluna akwai jakadunmu manzanninmu Ladaihim yaktubun a tare da suna rubuta duk abin da suke yi duk wani sirri duk wani tattaunawa da za ku yi idan mutum biyu ne to Allah shi na uku da iliminsa ma yantibu min qawlin illa ladaihi raqibun hafid kuma na can abin na wuri izu shidan nan ba wani najiwa da za ku yi face Allah ya zama na biyunku na ukunku har ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينفق يعذبهم بما عملوا يوم القيامة الله أكبر Allah subhanahu wata'ala ya ce idan ku uku za ku tattauna to Allah shi ne na hudunku ko ku so ko ku yi idan kun kai biyar to shi ne na shidanku idan kun kasa haka to yana nan tare da ku ɗaya ke na ba to shi ne na biyu Izan ma kun kai ko kuno ne Allah ya sani malamanmu suka ce Allah yana tare da ko a nan da iliminsa ne don ba ƙida ba ne na ahalin suna wal jama'a ba ƙida ba ne na aƙida a salafus salih cewa Allah na ko'ina a'a wannan ba ƙida ba ce ta ahalin suna A ƙidan ahalin suna Allah na sama amma ilimin Allah yana tare da kai a ko'ina kuma yana ganin ka ka isa ba wallahi in Allah la yaqfa alayhi shay'un في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ما شاء الله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم باب ولا أبو da كسكو سماء da zai boye wa Allah babu wannan abun Ina Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fi sama a kasa ne wala fi sama ko a sammai ne domin me huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa sha ba shi sawara ko ya tasawwurin ku ba ya wanda yayi kaza a ce kuma kai kai wani abu bai sani ba ba zai yi ne. to saboda haka duk yanda kuka kasance ubangiji subhanahu wata'ala yana nan a wajen da iliminsa yana ganin ku babu cogin da za ku yi faci Allah ya sani shi yasa ya ce wai tsammani suke ba mu san abin da suke ban sun tashi gani ai akwai manzanninmu ai hmm. akwai manzanninmu ladahim yaktubun suna rubutu إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن يتلقى المتلقيان عن اليمين اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أدك يلين كسنشي دام دهبونك kai kai abin da yake daidai kai dan adam da ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata kalma daya na zance da zaka furta face a nan tare da kai akwai jakadu Allah ya da ɗinsu da kai akwai rakib allazi yuraqibuka yana gadinka yana kiyaye abin da kake yi duk abin da kake yana gani atidun kuma yana wajen sifa ne ba wai mala'ika sunan shi raqibu ko atidu ba a'a ba suna bane sifa ne domin qur'ani haka ya fada ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun sai ce atidun da ya ce raqibu wa atid ne to ka iya ba su ne saboda haka anan abin da kake suna gani za su rubuta to yanzu me ake so a nuna maka da Allah ya ce in kullu nafsin lamma alaiha hafi duk wani mutum da ka sani a tare da shi akwai masu tsaro suna tare da shi kenan dan adam bai taba samun kan shekarai ba kana daki kai zagi akwai mala'iku suna wurin hmm. ka faɗa alheri akwai mala'iku suna wurin rubutu suke yi fa inda abin da ya fi 24 hours fa shine fa za ka faɗa fa ko ba su gajiya ba fa ko ba su saba umarni to me suke rubutawa al'amal wani iri mai kyau da mara kyau to ai akwai abubuwan da shi kake yau da gobe bai shiga aiki bai shiga zargi ko bai shiga a samu lada a ba ni kwanon na ya miƙa maka a barin zauna huta duk za su rubuta wasu malamai suka ce duk abin da kafuta sai su rubuta illa in an gama sai a yi rere da tangade sai a ɗauki wanda za a ɗauka sauran a da shi sai a rataya maka auya wasu malamai suka ce a'a abin da lada ke shiga da abin da kuma laifi ke iya shiga kayi zikiri kai dai kana zaune kayi azkar kai dai babu kowa a tare da kai ka ji tsoron Allah in na ce kowa ina nufin mutane da ke iya ganin ka su yi magana amma ya kaga akwai mala'iku a yi hatta ma akwai inda aka nuna cewa hatta aljannun nan ma akwai wanda ake kowane mutum yana da wani shaidan da yake tare da shi wanda ba na mantawa bai wuce kaman wasu kwanuka haka akwai wani bawan Allah da aka yi hira da shi ko a BBC ne ko a wani abin nan dai na social media don ni na gani na kuma ji yana gadi ne kilawansu kuma sun ji yana gadi ne a mutuwari na ko egypt ne tsakanin dai tsakanin egypt ina gada wani abu haka to sai zo ya ce abinda ya ya bashi tsoro ya daina aikin shi na ke mishi tambaya ya ce tabbas gawa na magana in ya mutu ya ce wannan kan shi ba wai labara aka bashi ba shi ya ji makunnin shi ne kuma yana gani ya ce abinda yake fara shi yana aiki na nan inda ake tara gawa yana kwana tare da su kusan waɗanda suke irin wannan aikin ba tsoron ba sa tsoron gawa haka dama ga bai kata ka ji tsoron shi ba saboda mutum ne dan uwanka ai Allah ya dauke shi a wani yanayi to yana zama a wurin wani rana sai ji kaji yace da yake baya jin wani saurarukan su da yake zuwa yake zuzuba su zaka da dai sai ta maganganu su ta maganganu to mutanen su in sun zo zaka suna daukan bulala suna musu bulala sai su shi to ya shi inda abin ya ba shi tsoro akwai ranan da ya fita tunda da aka zaka ce maka ana yi jigawa sa asibiti ne ya fita wani lokaci na kewa yana dan miƙe kafa sai ga wasu 'yan mata guda biyu 'yan najeriya ya gaishe suka ce ai su daga wuri kaza suke ce ai ai shi ma a nan kano state sai ce ai shi ma dan wurin ne sai ce fa ce wallahi baban suka kawo shi bai da lafiya baban su ne bai da lafiya da tijo ne sai ce ai mu je mu gaishe shi yadda ya gaishe shi to bayan kaman kwana biyu ashe wannan balan sai rasu sai aka kawo wannan dattijon wannan mutuware din aka kawo shi wallahi tallahi yace da dare ya tsala sai ji mutum na magana yana ce yanzu na mutu kenan fa yanzu na mutu kenan fa Sai ba abin da nake tunani sai yara na 'yan matan nan guda biyu ban san me kuma za su samu rayuwa shi wannan ba Allah da ake hira da shi sai ya tashi tafi wurin da ya je wurin sai je na ce mishi ok don ka sani don ka zo ka gaishe ni sai zo aina mutu ke wala sai ce sai tsorata sai ya tashi ya fita a gushi sai ce wannan sanadiyya shi ne sa ya to zai zo yana tattaunawa da wasu suka ce ai akwai spirit da kama aljanu da suke tare da kowane mutum da ake attachin kasuwa ba mutuwa za su yi ba eh, a wannan yanayi don ka mutu ba shi zai sa su su mutu ba amma ba wai shi kenan aljini baya mutuwa ba aljini na mutuwa yadda mutum ke mutuwa ka aljini ke mutuwa to su ne haka mutum na wannan halin gawan yake yin irin nan maganganu ko mu mun sha samun tambaya a wurin karatuttuka akwai waɗansu mata da muka taɓa ba su hakkin wanke gawa a nan a tafiyan ƙungiya da muke don kowane abu kasan ƙungiya tana da tsari a ce in an yi mutuwa ga wanda su wanke gawa su yi likafani za a samu likafani a wurinsu in mace ne ga wanda su yi kaza to akwai wata bawa Allah ta ce kai akwai damuwa fa ce me damuwa ta ce wallahi suna fuskantar wani matsala in suna wanke gawa sai su yi kaman gawa na yin magana ko wani abu to ga ba ba wani asar za ka yi ba mutum mu da ku abin da muka sani idan an ce ran mutum an raba shi da rayuwar nan don abin da zai iya faruwa ko killa wani sassan jiki to magana ta gaske an ba likita ba wanda zai yi maka bayani amma wani abin da yake cikin jikin dan adam killa ko wani abin da ko da mutum ya rasu abin zai iya ci gaba da wani abu zuwa wani lokaci babu abin da ba zai iya gagaran Allah subhanahu wataala don hatta ko da wani abu ne da ya sa shi yasa kamar sanya ma gawa auduga a hanci da baki kaga ba sunna bane al'ada ne ne hudawa. suke yi amma ka waye gare musulmai sai mutum sa ta tushe mishi kwana da ne amma menene malamai suka ce idan mutum misali ya gayyara mutum sai ya rasu a ce cikin ya kumbura sai wani abu na fita a jikin mutum ko jini to ana iya amfani da auduga a kobarin ko a sa ko menene nan kaga wannan ba wai an sa bane wai don an biya zama an saba sawa sai don wannan da da ke fitowa sai a tattoshe amma wallahi ba wai za ce ba wannan si aiki ne kawai da kamar irin a ce an yi mutuwa ne kaga hatta zama makoki ga al'ada ne al'ada ne in an ce al'ada abin da mutane kawai suke amma ba nasi ne ya ce kowa ya bar aikin da yake zai zauna wani ba ka ce zauna musu gaisuwa suna wanda suke dangantaka Kai ku zo ku gaishe su shi yasa ga wasu magabata ma idan yin rasuwa idan aka haɗu a makabarta sai su ce da ku to ku mana taziya da gan don ba za mu je mu zauna ba don ba mu ga manzo Allah ya yi ba kaga duk ire-iren waɗannan wani abu ne da ya bijiro da sauransu to saboda haka ɗan adam shi ya sa manzo Allah ya faɗa a hadisi za ka ga ɗan adam in ya zo mutuwa in bai mai da hankali ba don abubuwan da ke faruwa da shi wallahi hatta abin banza da kake yi sai kaji kana furtawa Abun a last minute ɗinka da za ka bar duniya domin lokacin da mutum zai bar duniya shi yasa zaka ce ku lakana wa mamatan ku la ilaha illallah to a lokacin shedanu na bijiro mishi lalata na bijiro mishi irin rayuwar da ya a duniya zai karanta littafin at-tazkira zaka ga mutumin da yazo zai mutu yana cewa a ya kai baba ka je ka dan samu min sigari mara je ka samu min kaza mara a tarna ba zai bar duniya saboda mai rayuwar da kai a kai to za a bijiro maka shi shi yasa ake son mutum ya rayu rayuwar addini ya samu kalla kai rayuwar mai kyau zaka mutu a jika kana la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi hasbunallahu wa ni'mal wakeel daga cikin magabata akwai wanda yana zaune ko Umar bin Abdulaziz ne ma suke cewa ya zo rasuwa sai aka je na cewa waɗanda suke zaune a wurin sai suka je na cewa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa marhaban bikum malaikatur rahma wallahi wannan arwaita wannan aminci Allah ya tabbata a gare ku sannun ku da zuwa malaikun rahama waɗanda suke wani suka ce suka ji kamshin turanin da ba su taba jin shi ba ma'ana mala'iku sun zo wajen saka idan mutum mutumin kirki zai mutu to abin da yake a rayuwarsa Allah subhanahu wataala yana bijiro masa idan lalatacce ne haka za a bijiro masa to me burin ka na rayuwar duniya me yasa da manzo Allah zai mutu aka jina cewa sharrafe kilala mm. me dalili ai qur'ani ya faɗa mana innal zina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu ta qalu rabbuna allah thumma تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة طب. نعم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون to wannan ka'ida ce ta Allah Allah yace innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun auliya awliya'ukum fil hayatid duniya. a ina suke faɗan wannan a lokacin da zaka mutu mala'iku ta tanazzalu Allah ya ce zuwa suke yi layi akan layi suna maka bishara karka ji tsoro ba abin zai faru da kai karka yi bakin ciki abin ka bari a duniya hayaniya ne kawai Allah zai baka abin da ya fi shi mu ne masoyanku mu muke zama da ku kabarin ma mu za mu da kai ba komai a ciki wallahi manzo Allah yake cewa in mutumin kirki ya mutu abinda yake cewa kaddimuni kaddimuni kaddimuni hmm. ya kuke wasu min time da Allah ku kai ni ku kai ni ku kai ni amma wancan ne za ka ya ce ina za ku je da ni inan ne ya san bai aka tafin kirki shi yasa nake ce me matsalanka da mutuwa me damuwanka da talauci me damuwanka da barazana duka halitta ne mutum halitta ne baka zai nabi a ce za a yanka shi wurin layina? a ba ruwanka da shi ba eh. zai zo ya aiki shi ne kawai fa kai an hana gana ka aikin da aka baka shekaru wani shekara hamsin wani sittin wani saba'in wani aka yi tamanin wani aka yi ɗari wani ya taɓa maka rayuwanka to don mutuwa zo na shi na ruwanka da shi ba sai ka jale shi dauke ka ba ai ba ya gama da zai zo kawai ɗanɗana maka ne ake fa rai fa baya mutuwa ku sani كل نفس ذائقة الموت نعم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قوة ريزة لن تنامت لمتوى أما إن bahaushe cewa in ciki da gaskiya me be kuwa kusa ne ko me wuka bai hudawa ko wuka bai hudawa kuma haka din ne kaga mutane ba su da gaskiya ke suke tsoron wuka Allah ya gafarta mala Abubakar gumi ye wani irin abun da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani wani matsafi san yan damfara a man. sai zai dudurdu rudu tunda ya sa mutane ba su yin azkar da ya yi da dorodo sai sace zuciyarsu wai shi mai wasan wuka mai kaza wala rufa ido ne ba abin da yake yi karya yake ba inda yake samun cikin sauka yana goga ma wani karfe ne ko wani jikin tafi sai ce ya sa wuka a cikin shi shehul suna ce ku ne shi karbi wukan ka ya turkusi wala yanka shi yi. haka ma ka kuma ya faɗa kana duk wani mai irin rufa ido zo bakin kasa na kara mutane kuɗi ya ce zai tara kasa ya yi shinkafa wallahi duk tsafi ne ka karanta ya su ne kyau kuma in kai kana bin Allah baka da mazana za ka gan shi ba abin da yake yi rufa ido ne amma tun da duk aksar mutane irin su ne shi nan magana ya kari saura ka malaku a ce mai damuwanka ba ka da matsala you don't have any problem mu ne friends ɗinka a rayuwar duniya to ka gani kenan in kullu nafsin lamma alaiha hafi kaga sun tabbatar maka su ne abokananka a zaman ka na duniya saboda haka kenan ana gaya maka mala'iku na tare da kai wasu su a tare da kai ka zama to kana yi abubuwan kirki ubangiji su mata na ce falyan zurin insani min makulika to kai dan adam da aka attachin naka da wani special bodyguard inda ba ka ganin su Allah ya ce dan adam ya yi dubi mutum ya yi dubi min makulika da me aka halitte shi kafin ka fara kangarewa Allah ka kalla kulika min ma'in dafiq an fahimci dan adam ne da wani ruwa dafiq wanda yake ingiza juna shine digon maniyi wanda Allah ya fada wani yace amshajin naftali ko faja'allahu mata'alan insani hinun min ad-dami lam yakun shay'an mafura

A mushajin wanda yake a garwaye da namiji da namace na shi don mu bashi aiki mu jarrabe shi hmm. zai zo kuma a bashi aiki amma baban shi daga yumbu ya masa ko sai ce faja Allahu sami'an basira muka sanya shi ne ji mai gani to shi Allah ya ce to kai mutum duba duba na ɗau izina da ibra min makulika da mai aka halice ka kuma a wani stages ka zauna Allah ya ce hulika min ma'in dafiqin daga wani ruwa ne fa shine dugan mane nan dafiq wanda yake ingiza juna Allah ya ce wannan ruwan ta ina yake fitowa ka duba inda Allah ya yace ya kharuju min bayni sulbi wa tara'i ruwan nan fa yana fitowa ne min bayni sulbi daga sulb shine gadon bayan namiji wa tara'i da nan abin da ya shafi kashin saman nonon ya mace ya kewaye gindin nonon to daga nan ne fa wannan ruwa ya ginditowa kenan kaga halittar da Allah yake namiji kai maniyinka daga yana ke fitowa amma malamai suka ce wani bincike na ilimin kimiyya ya nuna asalin mani daga kwakwalwa ne lokacin da nan yake fara tasowa to hanyar shi ne ta baya sai Allah ya haɗa abin ko sai ya faɗi ta sul haka hanyar daga nan ya fara tasowa ya gangara bi ta bayan to nan ne zai je kuma sai ya tafi ina sai je ainihin al'auran namiji to kuma ita na mace daga wurin nononta ne inda ɗa aka saƙa mishi ke cin abincinsa inda aka yi je wurin abinci na biyu ke na jinjiri shi ne nono na baki wani malamu mai ce ka kyala Allah ya abin da yake yi lokacin Allah ya kai ka kai abu zai kai ka kai ba sai ka jawo abun ba mm. yace jinjiri na ciki ya ne ne yake cin abinci ai ba kamar yadda kake ci bane yana ci ne daga lokacin da aka ce maka yau dugon mani ya shiga mahaifa ya zama wuɗa za a sarrafa shi zama wuɗa to haila za a janye shi za a janye hanya to a nan ne za a fara ciyar da yaro to shi sa malamai suke cewa idan in ana shayar da ɗa to so samu miji ba haramun ba ne da matansa amma ya rika yin dabaru akwai abin da kira azalu kana saduwa ta muni na fito aka fitar sabai suna yi ba a zargin su kaga akwai dalili na yin haka to amma lokacin da ka bari ciki ya sake shiga da jinjiri jariri a hannu ana shayar da shi to yaro zai samu matsala menene matsalan ba kamar yadda wasu mata ke cewa wai a'a ya tsotsi ruwan da ba a'a ba haka bane lokacin da ciki ya shiga wannan abincin da aka tatse ake bashi daga mahaifan da yake fitowa to za a sarrafa shi za a hana shi za a fara tanajin wanda zai zo sabo to sai zamo abin da zai ba nonon ordinary ruwa ne kawai da ba zai gina jiki ba wannan shi abin da malamai suka faɗa amma in ba haka ba ɗa jinjiri nonon da yake sha bai da bukatar ruwan sha ba wai likita bane fara sun musulunci sun fara har tsawon wata shidan nan nono akwai ruwa a ciki akwai abinci wanda aka tatse na tabbas ba na hanyar su an wata duka ka tabbas ba nono ne su an wata ana wani ibo na ya daki nono ne sawa na bu kawai ya manna bakin amma wanda yake nono na tabbas sa karka ya fada da matan ka ce mata haka addini ya nuna yaro yana wadatuwa da nonon abinci shi na ciki komin na shi na ciki ba kuma kai ka koya masa cewa kama nono a'a Allah ya nuna masa kayansa da ya fito ciki an kwamishin da zai ci yana fita to bai da bukatan wancan nan kuma yanzu wannan ne zai fara ci da an yaye shi da an yaye shi bai da bukatan wannan kuma zai fara zuwa na kwano ne kaga inda Allah yake yin abu hmm. to menene naka na hadaman wani abu sai ka jawo kanka bala'i ka bari Allah ya maka mana kai dan uwa to shi ne Allah ya ce to dan adam ya kalla mana me aka halice shi da shi ya duba mana ya ga halitta halitta ne fa daga ruwa dukan manihi wanda yake tunguda juna ruwan da fa yake fitowa tsakanin tsotso bayan namiji gadon bayan namiji hanyar sa kenan da kuma na ƙirjin mace haka Allah ya hada to shi fa aka kwaba shine amshajin da muka faɗa ne na'am aka hada sai aka yi ka aka fito da kai shi yasa yana daga cikin tambaya na ƙurau da yahudawa suka shirya ku zo mu je mu tumi manzon Allah sun san ƙarya suke ba su isa ba wallahi sun isa ya musu bayani ya ne ne namiji da mace za su sadu kuma sai a haifi ɗa ya yi kama da uba ko ya yi kama da uwa ko ma bai kama da kowa daga cikinsu ba amma kuma su ne ko kuma fito ɗa namiji ko kuma fito ya mace kaga wannan tambayar very complicated ya zaka ka kasance wannan tambayar amma da yake harkan wahayi ne na Allah mm. ai ya bada ansa tambayan kuro ne in bai bada ansa ce ƙarya ne shi ba annabi ba ne mm. ya ce a wannan mai sauƙi na ai me kuke bukata bayani ya ce shi kenan ya ce to idan lokacin da aka zo saduwa namiji na mace wanda ya fara fitar da ruwa a jikinsu idan namiji ya fara fitar da ruwa kafin na matan to ɗan da za a samu in an kaddara ciki da wannan ruwan maniyin to ɗa zai fito namiji ne amma da hankali ko ba bayar ba to kama fa sai ce lokacin suka fitar da ruwan maniyin wanda ruwan shi fi yawa to shi ɗa zai ɗiba ko yi kama da ubansa ko yi kama da baban baban shi ko kakan kakan shi na uku duk tsotsonin Allah zai iya fitar da halitta to wannan bai ba da hansa ba in kuwa na mace ne fi yawa sai ya yi kama da wa uwan uba ya fara zuwa da mani an yi namiji ruwanta ya fi yawa sai kuma ya kama da ita kaga Allah ya abun shi to gaya mana annabi ne ko ba annabi ba suka ce wannan mutumin annabi ne to abin da ku bai sai ya ba da hansa saboda haka al'amuran Allah sai shi shi sai Allah ya ce kai mutum ka duba duba halittanka kamara hmm. daga irin wannan ruwan sai ce innahu ala raji'ihi laqadirun shi Allah subhanahu wata'ala da ya kirkiro halittar mutum idan mutum ya mutu don Allah ya sake dawo da shi laqadirun hmm. Allah mai iko ne a yaushe yawmat tubulas sara'i ka kara zuwa aya goma يوم Allah ya ce yau matubular sara'in a ranar da za a yi tonin silili yau mai yi shafi an saƙin kenan ran da za a yaye maƙyan gima haka malami mai koya ko kori za ku halaye wahala lokacin da arna za su yi da awon suna bautan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ranar da za a yi tonin silili mai ƙariya ƙaryan shi za ta bayyana mai gaskiya gaskiyan shi za ta bayyana to shi ne wannan yinin ke nan in sun ce suna bautar lafiya to a zo zo ku yi sujuda mu zo ku yi rukuyi babu bayan sai rike to bai saba bayi to a wannan lokacin Allah mai iko ne dawo da mutum bayan ya kashe shi yau mutum bulansa a ran da za a yi tonon sirili ran da za a fito da aikin kowa to a wannan yinin Allah ce famalahu min quwwatin bai da wani karfi wala nasir kuma bai da wani wanda zai iya taimaka masa kenan wanda zai iya taimaka maka shine aikinka domin Allah ba zai taimake ka ba ranar mulaiku da ba su da wannan horiyyar. a'a nasu kawai su yi jigilan aiki ne mm. shi ya sa ka tarbiyyantu da tarbiyya irin ta sahabbai tarbiyya irin ta ne Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullum kana zaune ka yi salati azkar abu ya faru da kai ba shi a la ilaha illallah la haula wala quwwata inna lillahi wa inna hasbunallahu inna lillahi wa hasbunallahu la haula wala wannan ya zama rataba bakinka na'am to sai ka ga ma ka zo tashi zaka bar duniya sai ka ga wannan abun ya zamo maka wani ni'ima wani bawan Allah da karshe zan rufe da shi wani bawan Allah ya ce min kai wani ba duniya in yi suna yana jin daɗi a rayuwarsa hmm. na ce me wannan kuma ya ce Allah haula ya ce malam yana bacci ne shi ne zo ije mota sai barci a mota a dare kuma na sata mota a gwansu ya gaji ne ya dawo irin ya shiga gida ya koya ɗauki wani abu ya zo ya mai nan kawai ya shiga sai dan zana kawai bacci sai tashi wurin karfe biyu da rabi na dare wa matar ta tashi shi a bacci ta ce da shi ya fulani ya kai bawan Allah ka manta baka motarka baka rufe ba kuma na ga kaman alaman wuta yana kunne a mota abinda wai ya ce mata ya ce babu abinda zai faru insha Allah ta akwai Allah Allah ne ke karewa ba dabara ba ne ya ci gaba da bashi shi bai fa ya faɗi wannan kalman ba fa amma ka yi gaya mata da gari ya waye da ya tashi da asuba ya je masallaci ya ta tashe su sai yake cewa matan shi ce subhanallah ashe na barci ma mota ta ce ana zama tashe ka ga abin da ka fara sai ce da gaske ce wallahi da gaske ce inna lillahi sai yana murnan wannan kalman da ya fara yace yana roƙon Allah ya sa lokacin da zai bar duniya irin wannan kalman ne ya zo mishi a amenan nashi ka koma da tunanin Allah ne mai iko akan komai Allah yake sarrafa abu Allah ne mai yi Allah ne mai hana kaga an fitar da wani magana da bai ma san ya faɗe shi ba saboda me harshensa ya riga ya saba yin wannan abu sai ce tun daga lokaci ma baya wasa da yara abin da ya shafi wannan abin da muka fara dini Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa